Masaurare barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin muna tambayoyinku da amsa. Shirin da muke gabatarwa a kowane ƙarshen mako daga nan sashen Hausa na Arafai. Kuna tare ne da ni Awwal Janyawo. Shirin da yake yi ƙoƙarin amsa tambayoyin da masu saurare ne suka aiko a hanyoyin aiko da tambayoyin da muka sanar. Ba tare da ɓata lokaci ba bari mu saurari mai tambaya na farko. Salamu alaikum. sunana yau khalid daga nan kwantagora jihar niger a tambayar da nake da ita ita ce dangane da bambanci tsakanin turancin ingila da na amurka saboda nukan ga wani bi ana samun bambanci wajen rubuta su wato spelling da kuma furtawa wato pronunciation sannan kuma in dama can amurka tana da asalin turancinta ne koko ina ga kamar ingila mai ta yi mata mulkin mallaka domin kuma kamar nan najeriya muna amfani da turancin ingila ne to me yasa su kuma da ingila ta ma mulkin mallaka suke amfani da turancin su daban da na ingila tambayar da nake da ita ke. To domin amsa wannan tambayar na tattauna da Dr. Ismail Bala na sashen nazarin harshen Ingilishi da Faransanci a Jami'ar Bayero da ke Kano. To, um, a gaskiya wannan wani abu ne mai faɗi sosai amma a takaice uh, zan iya ce maka akwai bambance-bambance ta bangare biyu ko uku na farko bangaren rubutawa hmm. wato abin da ake cewa spelling yadda ake rubuta wasu kalmomi hmm. sannan kuma da bangaren yadda ake furta kalmomin wato pronunciation abinda a turanci ake cewa pronunciation a su turawan ingila akwai wasu kalmomi da yadda suke suke amfani da su amfani da su wajen rubutawa da wajen su, da kuma ma'anarsu su ma turawan amurka su ma akwai inda suka bambanta da turancin ingilishi wajen rubutawa da wajen faɗa da kuma wajen ma'ana misali da zan iya baka wanda sauraro zai fahimta shine kamar misali ka ɗauki hausa ta sokoto da ta kano kaga duka hausa ce amma akwai bambance-bambance yadda ake rubuta hausar kano kusan duka hausa ma haka ake rubuta amma wajen karantawa da wajen faɗa ai kaga akwai bambanci sannan wasu kalmomin yadda aka fahimce su ko yadda ake amfani da su a sokoto ya bambanta da yadda ake amfani da su a kano ko a katsina ko a sauran wurare to wannan shine a takaice eh, kamar wato suna maganar cewa ai ita amerika ingila ta mata mulkin mallaka shin turancin ingilan bai yi tasiri ba ne a amerika ko can dama ko da aka samu su amurkawan suna turancin to a kasan sai ka koma tarihi amerika kasa ce amurka kasa ce wadda baki suka assasa ta kuma karka manta kusan kwatar wato su suka yi daga turawan ingila wannan ya sa ko da yaushe suna kokarin bambanta kansu daga ingila a amurka ƙasa ce wacce take koyaushe take so ta nuna bambancinta da shauran ƙasashe sauran ƙasashe ya haɗa ma da uwar gijiyarta wato birtaniya sannan mutane ne kamar yadda bincike da yawa ya nuna ba wai ta ɓangaren yare kawai ba mutane ne masu gargawa masu son su fita daga cikin zakka su barranta kansu da mutane saboda haka wannan yasa suke ƙoƙarin koda yaushe su kawo wani bambanci yadda suke amfani da yaren ingilishi yare ne guda ɗaya hmm. amma kuma da bambanci a cikinsa ta kira shi turanci amma akan bambance a ce turancin ingila turancin amurka turancin Kanada, turancin afirka ta kudu da turancin australia da turancin new zealand hmm. To kamar sauran kasashen da ita Ingila ta yi wa mulkin mallaka yawanci za ga suna amfani ne da wato turancin Ingila ɗin ba na Amerika ba. wannan kuma wani abu ne shi ma da ya biyo tarihi kamar yanzu idan ka ɗauki munan najeriya ai za ka ga turanci ne wato harshen gwamnati abinda ake cewa official language kuma a makaranta ma wajen koyar da shi an fi karkata ga wannan turanci na ingila to amma wannan ba yana nufin cewa muna amfani da turanci kamar yadda turawan ingilan suke amfani da shi ba mu kanmu yanzu najeriya ai ana maganar turancin najeriya domin akwai yadda mu ma muke amfani da turanci wanda shi kansa ɗan ingilan ba lallai ya fahimci wannan turancin namu na najeriya ba ko kuma shi idan ɗan ingila ya yi mana magana ba lallai mu mu fahimci abin da yake nufi ba duk da dai turanci ne guda ɗaya to amma kuma akwai bambanci kamar yadda yake tsakanin turancin ingila da turancin amurka haka ma yake a turancin da ake amfani da shi a najeriya ko kuma turancin da ake amfani da shi a indiya kowanne zaka ga akwai tasirin yarurkan kasar kan wannan turancin misali yanzu ka ɗauki turancin indiya za ka ga akwai tasirin yaruka na ƙasar indiya akan yadda suke yin turanci haka mu ma nan idan ka zo ka ɗauki turancin da 'yan najeriya suke yi akwai tasiri na yadda muke amfani da shi misali na yadda muke yin furici da yadda muka ɗau ma'anarsa kaga wani zubin muna amfani da harshen mu ne yadda lugga da na hausa take sai kai amfani da shi in za ka yi turanci sai ka mai da shi a cikin turanci misali kamar yawancin mu a Najeriya idan wani ya maka magana zaka ce kana zuwa da turanci zaka ce I am coming hmm. kaga a turanci na Ingila ko na Amerika ba haka yake ba amma I am coming zaka iya cewa fassara ce daga Hausa ko daga sauran yaruka na ina zuwa aka ɗauke ta ka cokan yadda take a Hausa aka mai da ita turanci a matsayin I am coming mutum na iya amfani ya cakuɗa wato turancin Ingila da na Amerika a lokaci ɗaya To, a yawanci kamar a makaranta abin da ake koya wa ɗalibai shine kana da yanci musamman a kamar jami'a kana da yancin kai amfani da dukkan wanda kake so ko dai na Amerikan ko kuma na Ingilan. Amma dai abin da ake bukata shine wato ka tsaya a wuri daya kai ya zamanto kana cakuɗa wannan kana cakuɗa wancan idan misali na amurka za ka yi to bai zamanto gaba ɗaya a turancin amurka kake idan kuma na burtaniya na ingila kake kake sha'awa to ya to wannan kake yi ba a so a ringa cakuɗa guda biyu. To mun gode kwarai da gaske da ka ba mu lokacin ka har ka amince muka tattauna da kai. Gode thank you. Na gode. Yawa. To da fatar mai tambayar ya gamsu yanzu kuma bari mu saurari mai tambaya na gaba. Assalamu alaikum gidan rediyo France International. mai magana malam Rilwanu Sa'idu Gairi a jihar Zamfara Najeriya. Da Allah ina son ku tambayar min masana shin wai ko ana samun a transmitted disease wato communicable disease a tsakanin dabbobi kamar yadda ake samu a tsakanin dan adam. Na gode ne magana Malam Rilwanu Sa'idu gairi a jihar Zamfara Najeriya. To na tattauna da Ibrahim Hassan likitan hukumar kula da lafiyar dabbobi ta jihar Zamfara. To mala awal kamar da yadda ka san kowane mai rai yana rashin lafiya kuma idan rashin lafiyar nan ta kama shi akwai wadda take iya ta yaɗu ga wasu 'yan uwan shi wannan marar lahiya ɗin. Akwai kuma wadda ita ba za ta yaɗu ba ta tsaya takaitan takaicewa ga shi wanda ta kama. To haka su ma dabbobi suna da irin waɗannan rashin lahiyoyi wayanda idan suka kamu da rashin lafiyar nan suna iya su haɗa ma ko su sanya ma wasu 'yan uwansu dabbobi rashin lafiyar nan ta hanyar ko haɗuwa wuri ɗaya ko wurin cin abinci guda ko wurin shan ruwa ɗaya ko wurin kwana ɗaya ko wurin kiwo ɗaya ko kuma ta iska ma ya kwashi abin ya kai shi wani wuri nesa inda waɗanda na kamu da abin ba su ma san ainihin inda rashin lafiyar ta samu asali ba. Mm. To waɗannan rashin lafiyar dabbobi suna yin mm. Haka kuma bugu da ƙari akwai kuma rashin lafiyoyin su dabbobin ma da ba a dabbobin ɗai za su tsaya ba idan suka faru za su kai har mu al'umma wanda muna kiran wa'annan rashin lafiyoyin zoonotic diseases wato ciwar wata da za su tsallako daga dabbobi su kuma zo su ci gaba da addaban mutane ta hanyar ire-iren wa'annan haɗuwa ko cin nama ko shan madara ko zama wuri ɗaya da dai sauransu inda ake iya samun wani possible contact da shi wani dan adam zai iya kamuwa to hmm. abun ba ga dabbobi ya tsaya ba illa dai wata karar rashin lafiya ce menene ke kocin din mai haddasar da ita wayanda irin dabbobi ta kama wayanda mutane kuma take iya kama wannan wani abu ne wanda kuma shi sai in an samu rashin lafiya ta faru za a iya gano shin mai iya tsallakawa ce daga dabbobi zuwa dabbobi kawai koko mai iya tsallakawa ce daga dabbobin ma har da mutane. Hmm. To dokta kamar dukkanin nau'ukan dabbobi wato sukan iya suna iya ɗauke da wannan cutar da za su iya yaɗa ma junansu? Eh to su dabbobi rashin layoyinsu kala-kala ne jinsi-jinsi ne kuma yanki-yanki ne. A yanzu kaga akwai rashin lahiyoyi waɗanda idan muka dibi su a kashe-kashen kwayoyin cutar da ke haddasar da rashin lafiyoyi akwai kwayoyin cutar da muke kira bacterial disease wanda suke kwayar cuta ta bacteria ita ke haddasar da ita hmm. suna da yawa ire-iren wayannan rashin lafiya akwai kuma kwayar cuta ta virus virus wadda muna kiran rashin lafiyar da suke haddasa a viral diseases akwai kuma yadda suke faruwa daga fungus muna kiran nan fungal infections akwai wanda ke faruwa ga a wasu tsutsotsi muna kira nan parasitic infection so rashin layoyin kala-kala ne kuma sun ta'allaka ga irin kalar kwayar cutar da ta haddasar da suwa hmm. so abubuwa ne masu faɗi wayanda kuma suna da kyau a ce jama'a suna sani ko suna sane da irin su don su san irin naman da suke ci su san irin kalar tu'ammulin da za su da dabbobi su kuma san irin wuraren ma da ya kamata su aje dabbobi ko da a gidajen su da sunan kiwo ko kuma da suna ajewa saboda tsaro ko kuma sha'awa. To kamar dokta ku da ke aikin likitancin su dabbobin nan ya kuke fahimtar cewa dabba na dauke da cuta kuma yadda za ta kare za a kare ta daga yada ma wasu sauran dabbobin. Eh to ai yau idan baka manta ba ita rashin lafiya da ta dabba da ta mutane duk akwai mataki a ilmance a kimiyyance wanda za a iya bi a tabbatar da menene a ainihin rashin lahiyar daga damun dabban nan shin ita ɗai ce ke damunta ko ko akwai wata rashin lahiya daban wanda muna kira idan rashin lahiya ta wuce kwara ɗaya cikin jiki muna kiran wannan abun kankaran infection wato ga wata rashin lahiya kuma ga wata kuma ga wata duk a cikin dabba guda to akwai matakai kyau da aka yi a ɗakunan bincike kamar yadda dai aka yi na mutane don a iya gano ainihin cutar da dabba take ɗauke da ita da kuma irin kalar cutar da kuma irin ma maganin da ya kamata a ce shi an ka bayar wato antibiotic sensitivity test wanda ya kamata a bayar. Hmm. To ɗakunan bincike kamar yadda ake da su a asibitocin mutane haka su ma dabbobi suna da waɗannan ɗakunan binciken da aka binciko yadda matsaloli da kuma ci gaba ko kuma sha'anin rashin lafiya yake a jiki wato diagnostic laboratory a dabbobin din nan ma akwai irin waɗannan ɗakunan binciken. Kamar misali wace irin dabba ce da mai mafi yawanci ake da su a gidaje suka fi kamuwa da irin waɗannan cututtukan da ke yaɗuwa wato a tsakanin dabbobin. Eh ita rashin lahiya ba za a ce ta ke banta ba kai dai a ce rashin lahiya kaza tana kama dabba kaza rashin lahiya kaza tana kama dabba kaza saboda suna da yawa lokaci ba zai iya ba mu mai ta bayanin rashin lahiyoyi da kashe kashen su hmm. amma sai hakko shi abin da shi makiyayi musamman wanda ke aje dabbobi a cikin gida tare da iyalin shi ya kamata ya sani to ya san wa'anne irin matakai ne ya kamata na aje dabba tare da ɗan adam a wuri guda sannan kuma me ya kamata ya yi idan ma hayyan yanke shawarar zai yi kiwo a gidan shi sai ya tuntubi likitocin dabbobi don a dubi wurin da yake son aje dabbobin nan a dubi kuma inda iyalai ne suke a dubi irin proximity din inda zai aje dabbobin da inda iyalai ne sai a ba shi shawarar da ta dace idan kuma ya so dabbobin kuma sai a gaya mai irin matakai na kula da lahiya da ya kamata ya yi don kare kanshi da kuma kare dabbar da ma al'ummar da ke makwabtaka tare da shi. To muna godiya kwarai da gaske da ka bamu lokacinka har ka amsa mana wannan tambayar. Eh, ni ma ina godiya don mu koyaushe a shirye muke da mu faɗakar da jama'a zaman su muka yi don su gwamnati ta aje mu don mu masu bayani su san matakin da ya kamata su ɗauka don a kare lahiyar dabbobin da kuma lahiyar al'umma. To koyaushe mu shirye muke da mu ansa irin wa'annan tambayoyi don amfanin al'umma. To muna godiya kwarai da gaske. yanzu kuma sai mu je ga mai tambaya na gaba. Sunana dai Usman Anwar mazaunin Kaduna a nan Gwabaro. Sannan da Allah yana tambaya ana so a fara tarihin masallacin Agadas. Yawa abinda da nake so kenan sashen Hausa na Radio Faransa ya amsa min. Sunana Usman Anwar a nan Kaduna Gwabaro. To na taɓa kai ziyara babban masallaci na garin Agadas da aka gina da ƙasa kuma har sallar Juma'a na yi a cikinsa. sa. <laughs> Dangane da tarihin masallacin na nemi daga bakin masanin tarihin masarautar azbin Malam Muhammad Bilal kuma ya fara ne da gabatar da kanshi. To, bismillah rahman rahim. ni ne malam muhammad bilal shauta karce na funeme kuma a gastanin sarki na abuzin to gashi na kai ziyara masallaci da duniya ta sani cewa wannan masallaci ne agadas masallaci ne mai ɗimbin tarihi wanda aka gina da ƙasa shin zan so mu ji shin menene tarihin shi wannan masallaci wato wane ne ma tushen masallaci mm. to tushen masallaci wannan na shuma'a namu na agadas zakariya shi ne ya yi shi zakariya lokacin sarki muhammad ghadil sa'annan aka yi shi kuma zakariya nan ya yi masallacin gawo ya yi na tumbitku a can mali mali eh. shi ya zo ya yi masallaci na agaris amma da ya zo ma masallaci wannan da ya gena kamar na uku ne akwai guda yana can yamma ya faɗi in ka komo daga nan kuma akwai yanzu ma akwai guntayensa ya faɗi to sai shi Allah ya kashi wannan bawan Allah wurin sarki wannan ya neme shi shi ya zo ya gina mai masallaci da ya gina mai masallaci saboda wanda ke sarauta shi ke da masallaci nasa ne na juma'a a gada su duka to shi ne wannan masallaci to kamar shi zakariya mutumin agadas ne ko zuwa a'a zakariya zawayi ban sani mutumin tumbutku ne ko mutumin gawo shi dai allah ya kashi zakariya ya zo na abzin ya yi zama wanda yake mahimmi ne ya yi masallacin juma'a ya yi masallacin tande inda ake yin karatu in lokaci ya yi wannan mutum Allah ya shi. Eh, kamar za a iya cewa shi zakariyan da ya zo a zamanin wato za a iya cewa shekaru nawa kenan shekaru ne yanzu ba ni iya gaya maka amma dai zamanin muhammad ghadil ne ya zo sarki muhammad ghadil shi kuma yanzu abin nan ya ɗauki wajen shekara ɗari fudu haka da wani abu ba yau ba ne hmm. eh, masallacin an faɗaɗa shi ne ya girma haka koko da tun zamanin shi zakariya haka tun zamanin zakariya shi ne amma daga baya an kakkara dan wurare amma dai ba shi masallacin yana tsaye wannan amskinin yadda yin shi haka yake sai dai lokaci ya yi ana sa laka ana yaɗe shi amma ba dan a mai wani ƙari ba wato yadda aka ya gina shi haka ne haka ne yake eh, eh. to kamar ya ake tafiyar da lamuran masallacin haka masallaci wannan da ke gani Allah ba mu albarkarsa masallaci ne shi musamman da ake yin sa saboda ma'a ne dama ai sarki shi ne liman shi ke da wannan masallaci lokacin juma'a yi a juma'a lokacin da yake mutane kaɗan da ne in mutane sun zo suna neman albarkar masallaci suna shiga su yi izara kuma yanzu ma izara daga nan ma waje mutum in ka yi allah sai ya karɓa abin da kan nema Eh. idan za a daɓe masallacin kamar kukan gayyaci al'ummar gari. Eh, jama'a duka wanda Allah ya sa ya kai saboda girma annabi sai ya je a yi aiki haka na ake yi kuma masu hakuma ɗin da sarki ke da aiki ne hakuma tana iya tallabawa a samu a yaɗe a gyara yadda zai muka gashi kenan. Eh. to kamar yanzu za ka iya gaya min kamar wanda ke tafiyar da limanci a masallacin eh limanci yanzu wanda yake tafiyar da shi sarki dai na ga maka shi ne liman hmm. amma yana da na'ibi na yi taya ahar hmm. alhaji taya ahar shi ne na'ibin sarki hmm. eh shi ke tahiya da sallah eh to amsan tambayar zan dakata a cikin shirin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Kada ku manta kuna iya aiko mana da tambayoyinku ta adireshin mu na imel a hausa tambayi a gmail.com ko ta hanyar aiko da sako a shafinmu na Facebook ko kuma ta wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu takwas sifili takwas tara sifili takwas shida uku hudu tara. Kada a manta a haɗa da lambar waya da za mu kira a maimaita tambayar idan ana so. yanzu a madadin jami'in da ya sada ni da ku ibrahim tukur kefi ni awwal yau da na gabatar da shirin ke muna fatan alheri daga nan sashen hausa na arafai